barka mu da wannan safiya ta ranar talata bakwai ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin hudu ga watan fabrairu 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 da ke nan birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin jerin gwanon darussa na tafsirin azumi na iyaye mata wannan shine darasi na uku kenan a cikin wannan jerin giya da muka yi wataki da mace a alkur'ani kamar da aka sani mun fara wato bibiyan tattaunawar da alkur'ani ya yi a wasu daga cikin mata wanda kowace an ambace ta ne saboda darasi da ke cikin rayuwarta da abin da za a ɗauka na izina a yau insha Allah <clears throat> za mu tafi cikin suratun namli domin mu ji labarin da Allah ya ba mu na wata mata da ake ce mata malikatu saba ko kuma balkis wanda hausawa suke mata take da balkisu mai gadon zinare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 وتفقد الطير فقال ما لي لا اليوم أم كان من Allah ya fara ba da labarin wannan mata daga fadar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wannan annabi kuma sarki wanda Allah ya ba shi sarauta wanda ba a taɓa ganin irinta ba da tsuntsaye da dabbobi da aljanu da iskanu da komai sirri suna a gaba gare shi kuma in suka yi magana yana ji yana iya magana da su to ana zaune a cikin fada sai Sulaimanu sai ya waiga sai bai ga wani cikin manyan 'yan fada shi ba Shi ne Allah ya ba mu labari ya ce wata faqada tsaira sai annabi Sulaimana ya nemi ina tsuntsun nan yake faƙala sai ya ce mali mali ya la'ar huda ina alhuda yake ne shi ne tsuntsun wani tsuntsun nan mai daraja mai fasaha An kada min al shin bai zo zaman fada bane yau wato annabi Suleiman yana daga cikin ɗabi'arsa kula da mutane da sauran halittun da ke ƙarƙashin mulkinsa don ya ji labarin yaya suke shi ne Allah ya ce ah, wata faƙa da tsaira ya nemi huda-huda فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغيب لو النظر لو أذبنه عذابا شديدا أو لأسرحنه أو لأتيني بسلطان Allah ya ba mu labari ya ce, Suleimanu ya ce, Wa'abdi ban na ku, wallahi sai na mishi azaba sai ya ɗanɗana kudarsa azaba da aka ce za a yi mai ita ce wato in ya zo ya kasa kawo wata hujja Suleiman ya to za a cire fakafakan shi za a cire mishi gashin fuffukensa yadda zai kasa firfirwa zai kasa tashi da wa'azzibannahu azaban shadidan azaba mai tsanani aula azbahannahu ko kuma kai a yanka shi a cinye auna ya atiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya kawo mini hujja mai ƙarfi wacce ta hana shi zuwa fadar nan a yau a cikin addinin musulunci ba a cin huda-huda a cikin hadisin Alimam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kashe wasu dabbobi guda hudu ya hana a yanka su daga ciki akwai kudan ah, zuma an hana kashe shi haka nan kawai daga ciki akwai tururuwa daga ciki akwai haka na ha'an an katli arba'i annamla wan nahla wal hudhud was sarud ko was surrad ya hana a kashe kudan zuma da tururuwa da tsuntsunan alhuda-huda da kuma kanari san ya yake ci mashi da wata ba ko shi ne gadu ko tsuntsunan ne daɗin kuka da to duka an hana kashe shi kuma ka fa gaira baɗi din Ya Allah ya ce, "Fama kasa zai raba'i da sai huda-huda ya yi jinkiri ba mai yawa ba wato lokaci ba mai tsayi ba sai ga shi ya iso faƙala ta yana zuwa tun a bakin fada sai an gane cewa ai sarki na nan yana jiran ta za a gane kuranka kira ka da ya shigo kafin ma ya jira a tuhume shi sai fara bada labarin abin da ya gani mai jira aka ce ina ka shiga ba ko sai ya ce ranka daɗe a haƙƙu bi malamin su na je na ga abin da baka san da shi ba waje ituka min saba'in kuma na zo maka daga garin saba bi naba'in yaqinin da labari wanda yake na gaskiya ne ido na ne ya gani saba'u sunan gari ne a ƙasar yaman har yanzu sunan garin ke madinatu saba Allah ba mu labarin ta nan Allah ba mu labarin ta wani waje da wata kisa na kana da saba'in fi maskarin ko fi ne ma'aya wata kisa ce can daban a wani karo can daban sannan ana ganin ma kisan ashabul ukhdud ita ma a kasar yaman din ne nan sama irin wallahu ala gari ne dai mai tarihi da dade da sha'ani mai girma a cikin al'amuran tarihi da addinai to a wancan garin ne yace na je na ga abin da baka sani ba yanzu duk da girman mulkin annabi Sulaiman wanda ya addu'a rabbi habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'd Allah ka bani sarautar da ba wanda za ka ba irin ta a bayana kuma Allah ya amsa mushi yana da sarauta yana da karfi yana da kwarjini yana da hakiya yana da rindina ta tashin hankali amma ga shi wani ɗan tsuntsu ya je ya ga wani abu da shi bai san shi ba duk da yawan ma'aikatan shi da yawan ƴan leƙen asirinsa Ah, wannan dai na cewa Allah ne kawai yake da ilimin komai amma duk wani adam to akwai abin da zai kuya gare shi na ilimi Allah ya kuma labari cewa inni wa zattu mar'atan inni wa zattu mar'atan wa من كل شيء ولها Allah ya ce, Inni wajabtu ra'atan, tsuntsun nan ya ce, Ranka ya daɗe, na je na tarar da wata mata, tamlikuhum tana sarauta a garin saba'i, wa ya min kulli shai'in. kuma an ba ta duk wani abu da ake ba masu sarauta duk wani abu na sarauta duk wani irin abin wato kayan alat da sarakuna suke takama da shi kamar katon gida na sarauta da abubuwan more rayuwa da suturu da dawakai da ababen shimfiɗa na alfarma wanda dai aka san ana ƙawata fada da shi yace to duk Allah ya ba su wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim kuma tana da wani karaga wata kujerar sarauta babba mai ban mamaki an ce wata kujera ce ko karaga ce wadda take ta zinariya wadda ba a taɓa ganin irinta ba walaha arshun azim وجدتها وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون Allah ya ce wajattuha wa qaumaha tsuntsun ya ce na same ta bayan wannan ƙarfin mulkin da take da shi kuma na same ta da ita da mutanenta abin takaici ya judura shamsi suna sunkuyawa su yi sujuda ga rana a inda gadon nan nata yake na sarauta an ce an yi wani wundu wanda da zarar hasken rana ya fito to sai su faɗi gabaki ɗayansu su yi sujuda suna bautata ma rana suna bautata ma sauran gumaka ma wanda ba rana ba to wannan shine abin Allah dare da ya bata duk wancan kayan Allah shirka suna yin mummuna abu mafi muni a rayuwa shine shirka da haka wannan abin ya tada hankalin shi wannan dan tsuntsu sai yaga kuma cewa dole zai bada labari ya zama gudunmawar shi wajen yaki da shirka da tabbatar da tauhidin Allah wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish suna bautata wa rana min dunillahi kuma bayan Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma na tarar cewa shaytan ya kawata musu wannan mummunan aiki fasaddahum an sabili shaytan ya katange su daga kyakkyawar daga hanyar Allah fa hum la yahtadun ba sa kan shari'a Allah ka tsare mu daga bata sai Allah ya ce Allah ya zubu Allah ya zubu lillahi alladhi Allah ya samawati wal ardh ويعلم ما تكون وما تعلنون الله يقول ألا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات wannan aya tana da fasarori mabambanta amma da yake muna yi ne a gurguje ba za mu tsawaita bayani a kai ba Allah ya sujudu me ya hana su yi sujuda lillahi alladhi yukhrijul khaba'a samawati wal ardh ga Allah wanda yake fitar da abin da yake koye a cikin sammai da ƙasa wa ya'lamu ma tukuna wa ma tu'linun ya san abin da suke kuke ɓoyewa da wanda kuke bayyanawa ana kuma fassarawa a kaddara Allah ya ha'ula isjudu cewa ya ku waɗannan mutane ku yi sujuda ga Allah zai zama umarni ne kenan maimakon bayar da labari wannan wajen akwai sujudu tilawa a wajen wanda idan mutum yana karatu to yana cikin mustahabi idan ya zo wajen ya faɗi ya sujuda ya yi addu'a kaje da wajen hili lazi fatarahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bi hauri wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan eh, yana da cikin tabbatattun wurare na sujuda qala sananzur abun nan Allahu ko Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wannan wato badali ne akan abin da ya gabata ko kuma ce wato sharhi ne akan abin da ya gabata Allah wanda ya san abin da ke koyi ga wanda yake bayyane shine Allah ɗin nan wanda babu abin bauta ta cancanta da gaskiya sai shi rabbul arshil azim wanda yake da al'arshi mai girma qala sananzuru qala sananzuru Annabi Sulaimana da ya ji wannan bayani na sansunan alhuda-huda sai ya ce sanan bur to za mu bincika a sadakata shin gaskiya ka faɗa an kunta min al ko kuma kana cikin maƙaryata wato yana nuna mana yadda wannan jagora annabin Allah kuma sarki yake da tsari daga bin labari a matsayin shi na shugaba ba zai ɗauki mataki kawai ba wanda matakin nan zai iya zama sanadiyar kashe wasu da kama wasu da canza alƙiblar rayuwar wasu al'umma to wajibi ne a yi takabbut a tabbatar abin da wannan tsuntsu ya faɗa haka labarin ko da ba tsariya yake ba ta yi ya ta magana ko da ba tsariya yake ba ta yi shi annabi Sulaiman in ya bincike hukuncin shi bambata da hukuncin da shi wannan tsuntsu ya Sau saboda haka ce sanan zur za mu bincika a sadaqata gaskiya ka faɗa am kunta min al-kazibina ko ka kana cikin makaryata اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون nan da ran sai da musulmana ya ce ma wannan tsuntsu idhab bi kitabi hada to ga wasiƙa zan baka ka je ka tafi da ita fa alqih ilaihim ka je ka wurga musu wannan wasiƙa thumma tawalla anhu sannan ka dawo fandur sai a ga ma za yarji'u wani irin reply za su wace amsa za su bayar ga wasiƙar innahu قالت يا أيها الملك إني ألقي إلي كتاب ya rubuta wasiƙa aka naɗa wasiƙa aka sanya ta a cikin envelope aka ba wannan tsuntsu ya ɗauka da bakinsa sai da je daidai wundar ɗakinta kawai sai wurga cikin wundo shiga wasiƙa ta faɗa a gabanta da ta ɗauka sai ta karanta sai ta fito cikin fadarta sai ta ce da su ya ayyuhal mala'u ya ku 'yan fada wato wazirai kenan da sauran masu ruwa da tsaki wanda suke zama majalisar fada da ita ta ce ne ulkiya ilayya kitabun kare. Lallai an wurgo mini wani wata wasiƙa mai daraja saboda ta ga yanayin a mazubin envelope da aka saka wasiƙar da yanayin hatimin wasiƙar ya nuna cewa wasiƙa ce ga wani babban sarki ba wasiƙa ce ga magarba shine ulqiya ilayya lalle an wargo mini kitabul karimun ga kwantan ɗin da ke ciki innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman Allah ta Allah ta ta'budu alayya wa kunni muslimin yace innahu min Sulaiman wannan wasiƙa ta zo ne daga Annabi Sulaiman wato adireshin ko sunan wanda ya rubuta Shi shine annabi Sulaiman alaihi salam wanda sarki ne mashahuri kowa na da labarin shi a duniya a wancan zamanin kuma annabin Allah ne a manzon Allah wa innahu kuma an fara wasiƙar bismillahir rahmanir rahim an ce shi ya fara irin wannan style na rubuta wasiƙa bismillahir rahmanir rahim wannan bismillah ka da gani cikakke bismillah ce wanda ita ce ikon bismillah a cikin alkur'ani na adadin surorin alkur'ani surar alkur'ani ɗari da goma sha hudu kowace da bismillah ta a matsayin mabuɗin sura a fatiha kuma a matsayin aya ta farko amma akwai sura guda ɗaya wadda ita ba ta da bismillah ita suratul tauba sai ya zama a nan ne cikon bismillah kenan insha Allah innahu bismillahir rahman innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim lalle wannan sako ne daga annabi Sulaiman kuma ya buɗe shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai ana so duk abin da za a buɗe na keki abu na arziki to a fara shi da ambatan Allah Allah ta'alu alayya Sulaiman ya ce kada ku yi mini girman kai wa atuni muslimi ku taho ku zo ku tuba ku musulunta na samu labarin kuna shirka yana muku gargadi kada ku yi mini girman kai a matsayina na annabin da Allah ya aiko a wannan zamani ku taho ku zo ku musulunta wasiƙa ce gajera mai fasaha wata ke ta ba da saƙon cikakke kuma a cikinta akwai gargaɗi mai nauyi Allah ta adu alayya wa musulmi. Alat. qalat يدل له sai ta ce musu ya ayyuhal malaku ya ku jami'an fada ta a tuni ku ba ni fatawa ku taimaka mini ku ba ni shawara fi amri game da wannan sha'anin shugabanci da wannan wasiƙa ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ba zan iya yanke wani hukunci ba har sai na ji menene ra'ayinku ne kuke so a yi wannan yana nuna kamar da zamu zo mu ji a gaba yana nuna kaifin basirar wannan mata da hankalinta da tunaninta sha'arin da ya shafi al'umma ta gabaki ɗaya ba za ta iya yin gaba gaɗi kawai ta yanke hukunci da ra'ayinta ita kadai ba tana buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe a haɗa tunani da tunani kafin a yanke hukunci da haka ta ba su ta gabatar musu da wannan batu akan cewa a tattauna a ba ta shawara ta ce musu aftuni fi amri ku ba ni mafita game da sha'anin al'amarin nan ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun

qalu suka ce mata na hannu ulu ko to ai mu masu ƙarfi ne gwamnatin mu tana da ƙarfi muna da makamai muna da sojoji sun sha training wa ulu ba'sin shadidin muna da ƙarfin tsiya karki damu don sun ce za su kawo mana hari ko za a yaƙi karki wani damu wal amru ilaiki amma dai ke ce shugabanmu duk abin da gani shi za a yi fanzuri ma za ta amurina kawai ki gaya mana abin da kike so a yi kar ki damu mu za mu ɗauki matakin da kika yanke hukunci a kai kaga su kuma wato sun samu kansu a yanayi na cika baki da yanayi na alfahari da ƙafafa suna ganin yawan sojojinsu da shirinsu na yaƙi da makaman da suke da shi ya isa ya zama musu ainihin wato kariya ga wannan sarki kuma annabin Allah ƙala sai ta ce قالت تتي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها lalle su sarakuna in suka shigo wata alƙarya wato wani gari afsaduha za su lalata ta wa ja'alu a izzata ahliha azilla su mai da manyan garin su zama kaskantattu wa kadhalika yaf'alun haka suke aikatawa ko da yaushe wato tana nuna musu hadarin kawai a ce a tafi zuwa ga yaki Suleiman sarki ne mai ƙarfi da ya fi ƙarfin masarautarta idan har aka bari aka yaƙi da shi idan ya ci garin nan da yaƙi duk ni da kudin nan da muke zaune a kujeru na shugabanci da sarauta idu za a kama mu a mai da mu bayi makaskanta ne waje a in izzata aliha a zilla a mai da mutanen da ake ganin su manya su zama makaskanta su zama bayi su zama ba kowa ba sai Allah ya cika labarin da wata ƙa'ida cewa waka zalika ya faru kuma haka sarakuna suke ci gaba da yi ko da yaushe duk sarakuna a ɗabi'a su idan sun ci gari da yaƙi to za su birkita garin afsaduha za a rubuta gine-gine za a lalata abubuwa na ci gaba za a lalata tsari su kawo nasu tsarin sabo sannan kuma waɗanda ake ganin su manya a wulaƙanta su a ƙasƙantar da su ita kuma bata shirya karɓar wannan kaskanci ba da ka shawarar da suka ba ta cewa kawai a ce mishi kule in ya ce kule a ce mishi cas nanu ulu kuwatin wa ulu ba'asin shadidin da suka ce muna da ƙarfi muna da tsananin a ƙarfi za mu iya yaƙi da kowa tana ganin wannan ra'ayin ba ra'ayi ne sadidi ba wannan ra'ayin a cikin shi akwai hamata akwai cika baki akwai akwai wato abin nan ɗaukar kano ba gambo akwai ƙurilla a cikinsa don haka tana ganin abu wata abu wani tsarin tukunna shi ne ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin وإني أرسلت wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyati to ni dai abinda na yanki shawara tunda kun ce wal amru ilai abinda na yanki shawara shine zan aika musu da kyauta mursilatun ilaihim bi hadiyatin a aika musu kyauta fanaziratun zan tsaya in ga bima yarji'ul mursalun saƙona wani amsa za su kawo mu bayan da ta ba su shawara suka faɗi ra'ayinsu yanzu kuma ta ɗauki shawarar take ganin ita ta fiye mata a matsayin ta na shugaba ga baki ɗaya wanda take responsibility kuma yana hannunta abin da ta ɗauka shine za ta haɗa kyauta ta a zo a gani an ce ta haɗa kyaututtuka ne na kayan alfarma suturu da kayan amfani irin kwanuka na zinariya da sauransu kyauta wadda ba a taɓa ganin irin ta ba ta haɗa su akwatuna masu yawa ta ce a ɗiba a kai wa annabi suleiman wato ta gane hikimar cewa kyauta tana rage matsala da gaba tsakanin mutane kyauta tana iya sa maƙiyinka ya zama soyinka kyauta tana iya ba da damar a fahimci abin da za ba a fahimta ba duk mutum komar rashin fahimtarsa da kuma tsananinsa idan kullum kana ba shi, kana ba shi, kana ba shi, ba zai fahimce ka a da maza suna yin irin wannan ko yanzu maza an ce ba ta yin kyauta sai dai shagin surutu da aikawa da sakonni iri daban-daban amma da saurayi idan ya ga budurwa yana so to da kyauta yake ce zuciyarta ya ba ta in ba ta karɓa ya ba kannanta ya ba mahaifiyarta ya ba ɗan uwanta ya ba kawunta ya ce mutumin kirki ne wallahi yana da alheri sai sai a raja zuwa ga alherinsa ko da ba da zuciya ɗaya yake ba ko da ba dan Allah yake ba ko da haka ne amma yanzu ina jin kamar wannan al'ada ta canza yanzu galibi abinda maza suka iya kawai shine surutu da yawan kira a baya da tambaya me kika ci me za ki ci ina kika je ina ne baki je ba wannan su ta ke da hankalin miskiniya da kasa bacci to dan adam yana da wannan ɗabi'a in dai kana bashi kana bashi kana bashi to zai sauke duk damar da ke a cikin zuciyarsa kuma ga alama kenan sarakuna sun daɗe da wannan ɗabi'ar kamar da muka jara a domin har yanzu sarakuna da shugabanni da masu mulki suna amfani da wannan wajen siye 'yan adawa wajen siye duk wani wanda yake ja da su sai hama da malamai malamai waɗanda irin suke takura wa gwamnati fita sukata ko irin ah, wanda ake ce musu comrade wayan gwagwarmaya da suke suka gwamnati yawanci duka da abin da ake siye suke rasu a ba su gidaje a ba su filaye a ba su motoci a ba su kuɗaɗe a ba su makin da za su samu kuɗaɗe da sai ga suna to gaskiya gwamnatin nan fata ashe ta kirki ce wallahi da ban kwance ta bane kuma dan adam duk wanda ya samu kamar da wasu suke cewa inda ka kifi nan da argungu duk da ka samu sanan da ake alkhairi to ne ka dauki wannan salaf za ta gwada annabi Suleiman a cikin isa an ce ta ce in dai har ya karba ya nuna cewa shi ma duniya kawai yake nawa an ce a cikin kyaututtukan hadda yangi bayi da bayi mazaje haka aka tafi da su masu yawa sai Allah ya ce falon ma ja'a Sulaiman falamma فما بل Allah ya ce falamma ja a Sulaiman yayin da waɗannan saƙonni suka iso inda Sulaiman yake aka ɗauko daga can a kawo har inda yake aka zo aka baje su ya gansu sai ran shi ya ɓaci qala sai ce dillani. bimali ni za ku ba cin hanci ni za ku yaudara da dukiya fama ni Allahu khairun mimma ku! abinda Allah ya bani na annabta da manzanci da sarauta da ma dukiya da kuke ganin kun kawo to nawa ya fi narku yawa an ce ya sai da ce a ku kuke musu wasu cikin taskokin da yake aza kaya su ga irin kayan da Allah ya bashi ni ku kama wannan yan kayayyakin da za a zo da su da nake da taska iri daban-daban فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أما كنا الفهري ده وانا يركي da kuka kawo, to ku fita ido يوار تكيس Suleiman تاشت فتا ارجع إليه take إلى yace tashi fita irji لا يؤمن بها ولنخرجنهم منها Allah ya ce irji ilaihi annabi Suleiman ya ce masu wanda ya kawo wannan sako ka koma gare su falana atiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wallahi sai na zo musu da sojojin da ba yadda suka iya da su zan taho da runduna mai yawa wadda ba su sayin da su da ita ba wala nukuri jannahum min ha a azillatan kuma sai mun fitar da su daga cikin wannan gari na tabari a wulakance kamar da cikin ta faɗa a baya cewa a a wa ja'alwa idza ta'aliha azillatan haka ya sake faɗa yake sai na fitar da su daga garin a wulakance wa hum sajiruna suna cikin kaskanci ba su ce sun ƙi za su musulunta ba ni za su kawo cin hanci wato na shi wannan dukiyar daga na ce a yi yarjejeniya da su ci gaba da yin kafircin su za su dinga ba da jizya ko haraji ko wani abu ni kuma so nake su ba su ba Allah yace to za mu zo da sojoji sai mun wulakanta su sai mun fitar da su daga cikin garin a cikin kaskanci قال يا أيها الملأ قال يا أيها يأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين to da aka je aka kai mata wannan sako sai ta ce musu kun ga abin da na gaya muku ko kun ga abin da na gaya muku cewa annabi sulaimana da gaske yake wannan abu don haka kawai bari mu tashi mu kama hanya mu je mu mishi mu baya a musulunta wannan shine zaman lafiyar mu sai ta tashi ta kama hanya ta fito wannan gadan nata da aka ce walaha arshun azim da za ta taho sai ta sa aka kulle shi a wani ɗaki an ce ɗakin ma kofa bakwai gare shi a kulle wannan a tsara kulle wannan a tsira da kulle kofa bakwai da sanya masu jami ta ce su ci gaba da gadin wannan gado ko wannan karaga shi ne mafi daraja a cikin ta mallaka ta ce har sai in na dawo in wani abu ya faru kuma to a sanyin da za a yi annabi suleiman ya samu wannan labarin cewa ta riga ta fito daga garinta ta kamo hanya to yana so ya nuna mata cewa shi ya fi ta karfin mulki kuma Allah ya ba shi ɗaukakar da ta wuce na sai ya ce to yana so ƙala ya ayyuhal mala'u ya ce ya ku ɗan fada na ayyukun ya asini da arshi ha ƙabla an yi a asini musulmi a cikinku wa zai iya zuwa ya ɗauko mini wannan gadar na sarauta ya kawo shi nan kafin ta iso ta zo ta musulunta in zo ta gadan ta abu da kamar a a garin su can da ya so ta garin shanta ko zai mu wannan kokarin ba kuki da Allah wajen ya ce ƙarar mutum minar jini sai wani wato aljani shi shine aljani matashi kangarare dama mun cewa a fada annabi Sulaimana akwai mutane akwai aljanu akwai tsuntsaye akwai iskokai akwai dabbobi duka jama'a shi a to sai wannan ce ana atika bihi ni zan iya kawo maka wannan gado nata qabla an taquma min makanika kafin ka tashi daga zaman fada na yau yanzu ya zauna da safe watakila sai an yi azahar zai tashi ke to in Allah ya so kafin ka tashi ni kuma na je saba'i na ɗauko wannan gado na kawo maka shi nan wa inni alaihi kuma ni game da wannan saƙo na ƙawiyyun ina da ƙarfi na iya shiga har inda gadon yake ba ruwa da wani kullewa da aka yi in ɗauko shi aminin kuma ina da amana ba zan ɓantari wani abin koyi na zinariya ko wani abu ya same shi kun wannan ya yi kama da irin saurin jirgin sama ko daga zaman mutum na yanzu zuwa yanzu jirgi ya yi nisa ya tafiya ta dubban ɗaruruwan kilomitas gina kafin nan da za jirgi ne tashi da safen nan ya isa saudiya ke tafiyar da inda kafa ne sai an yi watanni ana yi inda mota ne ma sai an yi ɗauki tsawon lokaci to duk da haka na tsibara ya ga cewa bai gamsu ba wannan yayi nisa yana son wani wanda zai kawo da saurin da ya wuce wannan saurin sai ya ce kai ina cigiyar da wani قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك قبلك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أشكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم Ubangiji waɗanda sarki ya ce, Kala lafiya inda huwa ilmun ila littafi, wani wanda yake da ilimi na littafi, wannan an ce shi mutum ne ma ba a zani ba yana da ilimi da Allah ya bashi na musamman, ya ce ana a bihi ni zan iya kawo maka gadon sarautar balkisu kabla an ilai ka farfuka kafin ka kifta ido kafin ka kifta ka dawo kamar haka din nan sai kawai gashi ma ra'ahu mustaqirran kafin Sulaiman ya gama yin mamakin kana nufin yanzu kai kafin in ce tak ka kawo kawai sai ka gashi ya kawo mai Walan mara a ungu da tsirar inda ba na haramin faɗu da rabi. Suleiman wannan fa da daga Ubangiji na, yabluwani dan ya iya ni a ashuru am akhru, zan gode mushi ko zan fitilki? Wacu kafin a gama maganar haihakawu ya tafi kamar fitar rai kawai sai ga shi a ƙaunshi? Yace wa mun shakara, wanda biyu ya gode wa Allah. fa inna ma yashkuru nafsu to godiya shi za ta yi wa amfani sai Allah ya maka ni'ima to wajibi ne ka gode wa Allah annabi Sulaimana Allah ya mishi ni'ima kuma ya kasance mai godiya ga Allah godiyarsa ga Allah shine jihadi da ya tayi da saka kalmar Allah da kuma sadaka da kyauta da ya dinga yi ko da yaushe ya kasance mutum ne mai alkhairi sannan kuma yana da yawan sallar dare da yawan komawa ga Allah to ya koma ga Allah da jikinsa ya koma ga Allah da dukiyarsa ya koma ga Allah ya gode wa Allah da sarautarsa duk abin da Allah ya bashi da sarautar da jikinsa da dukiyar duka ya gode wa Allah da su to haka ake so duk abin da Allah ya baka a ciki za ka gode wa Allah Allah ya baka lafiya ka gode wa Allah ta hanyar motata masa Allah ya baka dukiya ka gode wa Allah ta hanyar yin sadaka da kyauta da zakka da sauran alkhairi Allah ya baka ilimi ka gode wa Allah ta hanyar karantar da ilimin da aiki da ilimin da tawazu da sauraron masu neman ilimi a wajenka wato kowace ni'ima da Allah ya baka ana so ka yi amfani da ita ka gode wa Allah idan ka gode wa Allah sai zaka samu daraja idan ka gode wa Allah sai zaka shiga cikin halin ni'as wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun karim wanda kuma ya butulce to ya sani Allah ubangiji mawadaci ne ko mai karamci قال نكروا لها عرشها قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون الله يقول قال نكروا لها عرشها النبي سليمان الآب كاو wannan gadon sarauta ya gan shi ya yi mamaki irin nagartarsa da kyansa sai ce na kiru da ha'arsha a ɗan canza ma wannan kujera kamanni a ɗan canza wani tanti a ɗan rage wani abu a ɗan ƙara wani abu sai zama kujerar ba kamar take kai tsaye ba amma dai ita ce ko kuma irinta wato yana so ya gwada kaifin basirar matar shin za ta gane sannan ka ƙara shiga cikin rudani cewa ya aka yi aka kawo kujerar ta nan kuma aka canza mata kama ko kuma ya aka yi suke da wata kujera nan kamar irin tata shine lakke wulaha arsha a dan canza wa kujerar kama ya ka ɗan canza tanti aka ɗan ƙara wani kwalliya nan aka ɗan rage wani a can aka ɗan canza kushin ko mun gane lakke wulaha arsha nan zur za mu gani in ji annabi Sulaiman kamar da Allah yake babu labari a a ta haka bi shin za ta gane shi ta shirya an ta kuna min alladina la yatadu ko ta zama cikin wanda ba za su shirya ba falamma ja'at falamma ja'at قيل أآتنا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين falamma ja'at yayin da ta iso aka zo aka tarbe su aka kawo su fadar annabi Sulaiman tana zuwa sai ta ga wannan gadon sarauta a gaban shi yana zaune zama irin na sarakuna kila laha kila sai aka ce mata a haka za a rushuki kun ga wajen tambayar din ma ba a ce mata a haza a rushuki ba wannan ne gadon ki ya kai ta wani mataki aka ce haka ki yake wato shi din ne ki gane mun riga mun ɗauko shi ko mun san shi ne amma haka yake ita ma da yake tana da wayo da ta kalla ta kalla ita ce ka annahu huwa ya dai yi kama da shi ta gane an canza wasu abubuwa kuma ta fahimci abu ta ce ka annahu kamar dai Kuwa shi din ne sun yi kama da juna Allah ya ce wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin an ba mu ilimi gabaninta kuma mun kasance musulmai wa saddaha ma kanat ta'bud wa saddaha ma kanat ta'bud min dunillah إنها كانت قوم كافرين wani zance ne kama a ce flashback da ake don ana ba su labari dama can abin da ya hana ta imani shine bautan gumaka da take yi wa saddaha ma kanat ta'budu min Abin da take mutawa kuma bayan Allah ya katange ta daga imani da Allah innaha kanat min qaumin kafirina da can da ma can kafira ce amma yanzu gashi ta taho mun ji cewa ta taho da niyyar musulunta da ne ya ce a lakiru laha arsha a a a ba nan ba da ce abin nan ina ne ma ta zo da niyyar musulunta ya lakiru laha nan zuwa ta ta yanka wanda za ta nuna falan ma da asila haka za a shi annabi ne ya da labarin ta riga ta yi shawarar cewa ta musulunta za ta yi saboda haka wannan zance ne da yake a matsayin flashback sai aka ce annabi Sulaiman ya yi mata wani gini wanda cikin abubuwan da yake so yana mata cewa ita bata kai shi karfin sarauta da sanin yadda ake jin daɗin duniya ba a wani labarin kuma an ce annabi Sulaiman an siffanta mushi kanta cewa wata mata ce kyakkyawa da ba a taɓa gani irinta ba to sai yana santa a ran shi kuma ya nufin cewa in ta musulunta zai aure ta kuma abin da ya faru kenan saboda haka sai gina mata wani bene to wannan benen ne aka ce da ita ta shiga kamar da zamu zo mu ci qila la hadkhul as-sar qila la فلما رأته حسبته نجية وكشفت عن ساقتها نعم. قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين da ta zo sai aka ce to ki shigo kamar inda za a tarbe ta ko inda za a zauna a tattauna kenan aka ce kila laha udkhul sarha ki shigo cikin wannan dogon ginin wani mahaifin mai dogo gini ya kai ya kawo wanda tun da shi annabi Sulaiman yana aiki da alƙalmi wataƙila ma a dare ɗaya suka gina wannan gida kuma gida ne na gani da faɗe wanda abin da aka shimfida a ƙasa kamar irin yashi ɗin nan farin yashi da yan gari suke sakawa a gida ko a ce an dandade ko an saka interlock ko menene to shi abin aka samu a an dangada kawari wato gilashi ne aka dandaka aka dandaka garin gilashi shi aka zuba a ƙasa wanda idan mutum ya kalle shi haka kuma abin is ta ƙasan shi akwai wani kamar irin idan ruwa ko wani fountain yana zubar da ruwa sura ta idan mutum ya kalla sai ya kamar wani ɗan gulbi ne kamar wani ɗan rafi ne haka wanda ya taka ƙafa shi za ta jike za ta nutse a cikin ruwa to da ce ta shigo da ta zo shigowa sai ta kama suturarta ita ɗan ɗangare haka kamar mutum zai shiga cikin ruwa sai ya kama rigarsa ko hijabarsa, ko a bayarsa sai ta ɗangare haka ƙaurinta ya fito kamar za ta haka ruwa sai ga ta yi tsawon ciki na ko an kura jayinta sai ka ce mata kila laha sai ka ce mata ƙudu ƙuliskar. ki shigo cikin gidan nan falamma Da ya kaga wannan farfajiyar hasibat ulujja sai ta ɗauka ruwa ne wato ruwa ne ya kama da azurfa fari wa kashe an sa kaiha sai ta yaye sirarta daga barin ƙaurinta aka ce ƙaurinta fari wanda yake da gashi a jikinsa annabi Sulaiman ya ce mata lalle ki aske wannan gashin ta ce ba zan iya amfani da aska ba annabi Sulaiman ya sa shi ya sa aka mata shedin powder an ce ita ta fara amfani da shedin powder wanda ta shafa a cikin abin da larabawa suke ce ya yasa aka haɗa mata wannan fauda da ta shafa sai wannan gashi ya fice daga jikinta wannan duka cikin kissa ne ake bada labari sai ta tangale suturarta ta fitar da ƙaurinta kala sai aka ce mata innahu sarhun mumarradin min qawarid aka ce ai ba ruwa bane Ayya shi ne aka zuba na na kayan karas na tangaran ai ba ruwa bane ban saki dan gale ki dan gale kafarki haba malama ai kin kin kwafsa sai ita ji irin ta ji kunya din shine Allah yake mana ah, qalat rabbi inni zalamtu nafsi ce ya Allah na cuci kaina a baya da nayi kafirci wa ayati ya Allah wa aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin kuma daga yau na tuba na musulunta na bi Allah kuma na bi annabi Sulaiman annabin Allah wannan shine karshen abinda Allah ya bada labari game da wannan baiwa Allah a malikatu saba'i ko balkisa wadda muka ji an ambace ta a ainihin wannan waje a ta'alikin da za mu a kan shi ne farko kamar yadda muka ji wannan mata sunanta balki ana cewa balki bintu shara'i mace ce da ta yi sarauta a ƙasar sabai wasu malaman tarihi suna ba da labari suna cewa matar bankinta ya faru da kasancewar wata aljana ce ba mutum ba ce Allah shi ne mafi sani sannan tabbatar da sunanta balkis kun ga kamar yadda muka faɗa qur'ani da ke sunanta balkis ba sannan wani hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da sunanta ba in dai ingantacce ne bai zo ba amma akwai aka mawqufai da maganganun tabi'ai su al da makamantansu da kuma abu tabbatacce a labari na tarihi wanda ya bada duniya kowa ya sani cewa an yi wata sarauniya a wani gari mai suna saba'i a ƙasar yaman ana ce mata bilkisu za mu ga cewa an rubuta tarihinta da yawa amma yi fina-finai na tarihinta iri daban-daban a lokuta iri daban-daban an rubuta littattafai daban-daban na tarihinta kuma har yanzu al'ummomi ba su rushe ba suna labarinta har mu ma a nan ƙasar ana sama 'ya'ya sunanta da ita yi ma a nan cikin mu ma ko bilkisu ba mu sani ba don a dinga wata gyara ta sunan ta barki su ne gadon zinari ko a wannan kissa tana nuna mana daga cikin abin da wannan kissa take nuna mana akwai muhimmancin wato kulawa da al'umma shugabanni su kula da al'umma kamar yadda muka ji ta bangaren shi annabi Sulaiman da kuma cewa tauhidi kula da imanin mutane da kula da cewa lallai sun yi wa Allah ta'a ba su shirka ba yana cikin manyan-manyan responsibility na gwamnati saboda nan Suleiman ana ce mai suna shirka hankalin shi tashi bai tsaya ba sai dai tabbatar sun koma sun yi tauhidi saboda kana daga cikin kurakurai a samu shugabanni da masu faɗa a ji ba su damu da imanin mutanensu tun daga gidanka ko gidanki wajibi ne a kula da imanin mutane da tauhidinsu a tabbatar ba sa yi wa Allah shirka wajibi ne akan iyaye wajibi ne akan shugabanni wajibi ne akan malamai wajibi ne akan duk wanda ya faɗa a ci domin wannan shine asalin abin da Allah ya kawo mu duniya mu gobe mun ji bayani game da tasabbut wato in an kawo labari a tsaya a tabbatar da kuma mutu game da kyaututtuka da amfanin su a cikin rayuwa suna rage kaifin gaba suna kawo kauna suna ba da dama a fahimci juna amma kuma kada mutum ya shi kyauta wacce za ta bata addinin sa inda annabi Sulaiman ya ki karba a to mujinnan bi malik yace ba zai karba ba idan mutum ya san za a fushi kyauta wadda ta bata addinin to haramun ne ya karbi wannan kyauta wannan mata da ta yi sarauta a mun ji cewa mace ce mai hankali da hangen nesa da zurfin tunani wanda haka ake so a samu shugabanni da jagorori mutane masu hankali masu zurfin tunani masu bin abubuwa sannu-sannu masu neman shawara waɗanda ainihin wato suke damuwa da mutanensu duk da mu a musulunci a addinin mu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a yadda mace ta sarauta ba ba a yadda a ba mace shugabanci irin wanda wannan mata ta yi ba amma dai ko namiji ne zai yi sarauta to wajibi ne ya zama an kula da waɗannan abubuwan game da shi wanda za a ba shi mukami ya zama mai ilimi mai hankali mai hangen nesa wanda yake lissafa kaiwa da komowa abubuwa kamar take cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha kaza kaza kaza kaza to darasi mafi girma wanda ya shafe mu a matsayin mu na iyaye mata game da wannan mata shine abin da zan karanta mana a ƙarshe wanda na ɗauko shi daga maganar wani malami da yake cewa masarar istatu bilki namudajan lil mar'ati al-aqilati wal hakimati ar-rashida wannan kisa ta balkisa tana nuna mana misalin wata mata mai hankali ana so mace ki kasance mai hankali kake zama so kuwa doluwa wal hakimatir rashida ki zama mai hangen nesa mai tunani kamar da wannan mata ta kasance shugaba ce mai hangen nesa mai tunani ke ma a shugabancin ki na gidanki ya kamata ki zama mai hankali mai tunani allati tattami'u li ghayriha wacce take da kunnen sauraron wasu wa shiru mala'aha wadda ke neman shawara ya zama kina da hankalin neman shawara a gun mijinki ne a gun ƴan uwanki ne a gun mahaifiyarki ne a gun malamin ku ne a gun kishiya ne dole ki tsaka neman shawara shi a gun likita ne duk wanda shi ya kamata a neman shawara shi a neman shawara shi sai ki dinga daji da ra'ayi akwai matan da suna ganin sai isa ko miji bai isa ya ba su shawara kuma ya saba kira shi dala kai kasan kai ka dinki ne wato kudin ki zaki dinga neman shawara wani irin style za a yi wani abinci za a ci me ya kamata a yi me bai kamata ba ya zama na duk wanda yake shawara to zai zama abin shi kamar da ba shi ke cewa ba yi da sirri amma kuma kwarafaran shi za su karanci kun ga sai ta nemi shawara wata aiki da hankalinta ta hangi nesa wala ɗan fari da ra'ayi ba ta cewa ta riƙe ra'ayinta ita kaɗai wala ta sabiddu bi qararin ko ta zama mai yanke hukunci ita kaɗai ba ta saurari kowa ba ثم مع ذلك منحازة للحق kuma ana so ki zama mai karkata zuwa ga gaskiya idan muka ga haka lokacin da ta musulunta duk da karfin hankalinta da ƙarfin mulkinta wannan bai hana ta da gaskiya ta ce aslamtu ma'a sulaiman da rabbil alamin to kada ki ga gaskiya ki bi a gaya miki Allah ya ce kiki a gaya miki annabi ya ce kiki to kar ki zama ka. idan kin ga gaskiya to ki dinga bin gaskiya ki hakura da ra'ayinki ko da abin da aka faɗa na gaskiya bai miki daɗi a ranki ba wannan shine darasi mafi muhimmanci da mace za ta kalla daga tarihin wannan mata da Allah madaukakin sarki ya bamu kamar da muka ambata a baya waɗannan kisoshi da Allah yake bayarwa labarai na gaskiya ko masu cike da hikima da darussa Darussa suna da yawa amma mun keɓance wannan ne saboda kawai wannan muhalli da kuma muna yi ne a takaice don kada mu biye mu sharhi da mu wannan kisa wajen aya ashirin da biyar muka biye mata sai a shirke sai a gama azumin nan ba mu je ko ina ba in muka ce yadda muke tafsirin maza haka za mu yi wannan da a aya ɗaya cikin za mu fara, muka fara kalele cewa akwai abin da za a faɗa kuma akwai abin da malamai suka kawo da za a faɗa amma ba ba shi muke nufi ba saboda haka in uwa masu albarka iyaye mata suna mana wasiya da cewa mu ɗauki darasi daga wannan mata mai albarka ta ainihin wato ɓangaren da muka ji na hankalinta da tunaninta da hangen nesanta da natsuwarta da kuma cewa duk da girman sarautarta da sha'aninta to ƙarshe dai tana ƙarƙashin namijin mun ji cewa annabi Sulaiman nan ya aure ta kuma ya sa ta cikin matan shi kusa annabi Sulaiman yana da mata da yawa a wani kauli an ce matan shi sun fi guda ɗari a lokacin su babu haddi game da iya matan da mutum zai aura yana an ce yana da mata ɗari da saɗaka sama da ɗari uku Allah ne mafi sani amma dai haka malaman tarihi suke faɗa wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله